right, all right, all right. Okay, okay, okay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum uwa. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna Anisa, kashi na hudu. wanda marubuciya Kalisa Daidar ta rubuta. Hajiya ta First Lady da kuma family ɗinta su ne suka ɗauki nauyin kawo wannan labarin. Da fata Allah ya saka musu da mafificin alkhairi, amin summa amin. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. ‘Yan uwa a baya idan ba ku manta ba mun tsaya ne a inda muke gaya muku. Anisa duk ta zauna gaba ɗaya ta yanke shawara saboda abin gidan nan ya fara isar ta. Ga masifar rajiya da na ‘ya'yanta sannan kuma ga shi Haidar ya sako ta a gaba. Tana dai zaune yau ta yanke shawarar cewa gaskiya idan ta gama aiki za ta je ta samu Hajiya ta shaida mata ta haƙura da aikin. A ba ta kuɗinta na rabin wata da ta yi in kuma ba za a ba ta ba shi ta bar musu. Domin ta yanke shawarar cewa ba za ta sake dawowa gidansu aiki ba. A nan ne muka tsaya yanzu insha Allahu za mu ci gaba. Tana zaune ta yi tagumi, ta ji an dafa ta, ta juya a fusace ta ɗan matsa cikin faɗa ta fara magana. Wai malam me haka ne ba na son iskanci ka rabu da ni. Na sha gaya maka ni ba 'yar iska ba ce. Ta miƙe ta shige kicin ya bi ta da kallo. Ko da ta shiga gidan ta tara su hajiya sun yi shiri za su fita. Tana cikin goge musu takalman da za su saka ne ya shigo cikin falon fuskarsa a ɗaure ya zauna kan kujera jiya ta shiga tambayarsa me ya faru bai tanka mata ba ta ce za mu fita ɗana amma ni ba daɗewa zan yi ba yanzu zan dawo ya gada mata kai kawai yana kallon anisa da gabanta ya shiga bugu da sauri suna fita kuwa ita ma za ta bar gidan tana gani ya haɗe rai ya ce ke me kike da suna ma Ta juya tana kallon shi ya ce ni hajiya ta juya ta ce ni hajiya ta aure ta ta ce to da uwarki zai ce idan ba ke ba a hankali tana hawaye ta ce anisa ya ce good durin ɗina za ki je ki gyara min idan kin gama da su ta ɗago a hankali tana kallon shi hawaye na bin kuncinta shi ma ya tsira mata manyan itanuwan shi Hajiya ta ce idan kin ga dama kina gama gyaran bedroom ɗin ki rika mana fried rice da cream salad. Sai farfesun naman rago da kuma coconut drink. Kuma ki yi da yawa don zan yi baƙi daga Lagos anjima. Muryata da shi ta ce to Hajiya Simina dama tuni suka fita suna jiran Hajiya a mota. Hajiya ta juya tana kallon firiti da ke kwance gefen yayanta ta ce ke ba za ki je ba ne bebi ta ɗan yatsa na fuska ta ce na fasa zuwa momi zan taya na hira Haidar ya saurin cewa a'a ni ma fita zan yi kawai ki bi su ta zumburo baki ta ce ba sai mu fita tare ba Hajiya ta galla mata rara ta ce na ce ki tashi ki bi su don babu inda zan kai ki Gaban hanisa da ke da durƙushe a bayanta ta gama goge majiya ta kalmanta ya shiga bugu da sauri. Lallai suna fita kuwa ita ma za ta bi su a baya don babu abin da zai kai ta ɗakin shi. Dama yau take son ta ajiye aikin. Ajiya ta buɗe baki tana kallon ta bayan ta gama sa takalminta cikin tsawa ta ce, Wai kina nan zaune ne har yanzu wannan dabbar yarinya me kike nufi ne? ta miƙe tsaye da sauri jikinta a mace ta hanyar kicin. Ta sake mata wani uban tsawon ta ce gidan uban wasa ki, a tsorace ta ce girkin zan ɗaura ta ta a fusace ta kai mata mari. Ta ce ba za ki je ki gyara mai bedroom ɗin ba ne? Cikin kuka ta ce a, yanzu zan gyara hajiyar ta wurgar da ita hanyar stairs. Ta ce kuma ki bari na dawo na ga babu girkin da na sa ki. wallahi sai na kusan sumar da ke yau tun da kin ce ke ba kya jin magana duk wani abin da suke haidar na kallon su bai ce komai ba tana kuka ta hostess ɗin ta yi hanyar bedroom ɗinsa da kyar don har wani jiri take gani saboda tsabar tashin hankali tana shiga bedroom ɗin tara ina a gyare tv na aiki haka ma esin ɗakin sai ƙamshi yake sai laptop ɗin shi da fayil ɗinsa da ke kwance a kan gado. Tun bayan ranar da zai zo ta dawo ta gyara masa ɗakin ba ta sake shigowa ɗakin ba sai yau. Kullum da safe Firiti ce ke gyara masa ɗaki don yarinya na bala'in son 'ya'yanta. Anisa ta goge hawayen da ya kasa tsaya mata ta san ba alkhairi yake nufi da ita ba. Tana jin buɗewar get alamar sajiya sun shiga mota za su fita ta juya da sauri ta hanyar ƙofar ɗakin don dama haka take jira. Don dama jira take yi hajiya na fita ita ma ta fice daga gidan. Tana isa bakin ƙofa ya riga ta buɗe ƙofar ya shigo ɗakin ta fasa ihu a tsorace ta koma baya. Tana zaro ido bai juya ya kalle ta ba har sai da ya kulle ƙofar ɗakin ta fashe da kuka tana koma baya. Murya a raunane ta fara magana don Allah don annabi don darajar iyayenka. Ka tausaya wa rayuwata ka rufa min asiri ni wallahi ya ce. Ka taimake ni ka taimaki rayuwata ka kyale ni na yi muku alkawari. Zan bar muku gidanku don Allah na roƙonka. Tana magana ne tana kuka sosai tana komawa baya shi kwa binta kawai yake har ta isa jikin bangon ɗakin ta sulale a ƙasa. Ta sa hannu ta rufe fuskarta jikinta na rawa tana ci gaba da rusa kukanta. Ya durƙusa gabanta yana kallonta sannan ya ce, Idan kin gama kukan ki tashi ki zauna, magana za mu yi. Ta dago kanta tsorace tana kallon shi ya nuna mata kan gado ta girgiza masa kai ta kasa cewa komai. Hakan ya sa ta ya koma kan gadon ya zauna. Ya ɗan yi shiru na wani lokaci sannan ya ce, Idan kika bani haɗin kai na san ko kewa ce ce, ba da daɗewa ba, a daɗewa za ki yi a ɗaki na ba. Don haka ki yi sef ɗin tem ɗinki da tambayar da na miki ki bani amsa. kuma ki bar tsoro na ni babu abin da zan miki ko da ma me kike tunani zan miki ta yi shiru kanta na ƙasa sai hawayen da take yi ya miƙe tsaye ya ɗago ta ya zaunar da ita kan gadon ya ciro hanki ya goge mata hawayen fuskarta yana kallonta ya ce ki gaya min ki, ina sauraron ki ta yi shiru ta ki cewa komai har sai da ya ce kin yi shiru kanwata Ta ɗago a raunane tana kallon shi a hankali ta ce, To me zan ce ya ce to ya sunanki? Ta sunkuyar da kai ta ce sunana Anisa Mukutar ya ce, Ina nufin sunanki na asali. Ta ɗanyi shiru sannan ta ce Fatima Mukutar ne sunana na yi murmushi ya ce nice name. Ya sake yin murmushi ya ce kin ga sunan momi na kenan. Anisa ta yi shiru tana kallon shi ta kasa cewa komai ya gyaɗa mata kai ya ce, Ina sauraron ki. Ta sunkuyar da kanta a hankali ta ce, Abbana ya rasu, Ami ta ce, kawai sai ƙanina, Ami ta ce kawai da ni sai ƙanina Yusuf. Sai wani sabon hawayen ya kuma zubo mata. Ya yi za mata kai ya ce, A'a ban ce ki yi min kuka ba Anisa. ya sa hanki ya goge mata fuska sannan ya ce ci gaba ina ji ta sunkuyar da kanta a hankali ta fara bashi labarin rayuwarsu tun daga rasuwa a banta har izuwa yanzu da yake zaune kusa da ita ta yi kuka sosai kamar ranta zai fita ya zuba mata ido yana kallonta ya kasa cewa komai ta goge fuskarta ta miƙe za ta bar ɗakin ya kamo hannunta ya maido da ita ya zauna A hankali cikin natsuwa ya fara magana shi babban naku a wani unguwar yake. Sannan kuma danginku mai suka ce dangane da abin da ya yi. Kuma me ya ce dangane da gadonku? Sannan kuma me abokanan abbanku suka ce game da shi? Abbanku na da lauya ne ko bai da shi? Anisa ta yi murmushin da bata shirya ba za ta yi magana suka ji muryar Hajiya a downstairs. Ta miƙe a tsorace tana kallon agogo ƙarfe uku har ya wuce ta ce, Na shiga uku na lalace. Ya miƙe da sauri ya koma kan kujera ya ce ta cire bedsheet ɗin jikin tana rawa ta cire bedsheet ɗin. Daidai na hajiyar ta shigo ɗakin tana kallon ta da mamaki cikin tsawa ta ce, yanzu shegiyar yarinyar nan baki girka abin da na ce miki ba yaran ɗakin ne tun ɗazu anisa ta fara kama kami a tsorace za ta yi magana ali ya riga ta a aikenta neman wata dade da shigowa ba na ce ta wanke min baturin ɗina kafin ta gyara ɗakin hajiya ta ce ayyo sannan ta ƙalla mata rara ta ja kujera ta zauna tana kallon haidar ɗin da damuwa ta ce Wai Sonia maganar kamfanin Abanko na Lagos ne. Ka san fa mutanen ba su da tsoron Allah tunda mahaifinku ya rasu. Sau biyu fa kawai waya Lagos din. Cikin faɗa ya fara magana yana kallanta. To wai mun so kuke na, na kasa kaina gida nawa ne. Me ya haɗin barista da wani business a can? Ni yanzu kesis ɗin da ke gabana sun fi ƙarfi na. Su Amina da Sumayya uban me suke yi ba abin da suka karanta ba kenan. Sun gwammace su yi tarantali a garin Abuja. Ya jawo laptop ɗin shi ya kunna ba tare da ya kara kallonta ba ta ce, To ka yi haƙuri kuma fa gaskiya ne. Anisa ta gama gyara gadon ta fita ta bar musu ɗakin. Ta hanyar kicin ɗaura girkin da aka sa ta. Ƙarfe shida ta ɗauki hijabin ta sannan ta sa za ta tafi gida. ta durƙusa gaban hajiya gabanta na faɗuwa ta dai shahada ta ce, hajiya ina son ajiye aiki daga yau idan ya so sai ki gaya min randa zan zo na karɓi kuɗina na rabin watan da na yi aiki Hajiya ta shiga yi mata wani irin kallo sannan ta ce gidan uban wa zaki da zaki aje aiki. Ta girgiza kai a hankali ta ce ba inda zani. Cikin tsawa Hajiyar ta ce baki isa ba to muguwa. A gidan uwarki ake haka kin san za ki tafi. Tun da can ba ki gaya min ba na samu wata sai yanzu da rana tsaka kuma wallahi ba ki ƙara samun aikin wannan watan gaba ɗaya ba to ba zan ba kuɗin rabin watan ba. Sannan sai kin tsaya har an samo min wata 'yar aikin idan ba haka ba in miki Allah isa in bi ki da ita. da ban san ubanda zai dinga yi min aiki ba idan kika tafi babu wata. A hankali ta ce to zan jira ki samo wata 'yar aikin. Hajiya ta ce oho dai ya rage naki muguwa kawai. Jikinta sanye ta fita daga gidan. Ta tadda haidar bakin gate a waje yana tsaye da alamar ita yake jira. Ya karaso kusa da ita ya ce bari na ajiye ki a gida. Ta haɗe rai ta ce a na gode. Yara rare ta ya ce baki saba ta ce Allah bana na so bata sake jiran me zai ce ba ta kama hanyar gida da sauri da sauri tana isa gida ta yi wanka ta yi sallah ita da aminta da yusuf suna cikin cin abinci karfe kusan bakwai da rabi suka ji ana bubbuga kofa daga can waje kamar za a ɓalla kofar Duk suka yi tsit suna kallon ta bakin kofar ɗakin aka shigo gidan aka banko kofar ɗakin. Babba Shehu ne ya tsaya yana lura, yana hura hanci ya ce, Ikon Allah, na samu labarin abin kunyar da kuke yi a gari ke da tsinanniyar ‘yarki Maryam. Yanzu saboda tsabar butulci irin naku da rashin godiyar Allah, duk abin da nake muku sai kin tura yarinyar nan karuwanci. Ami ta ce karuwanci kuma To Allah ya saka mana cikin tsawa ya ce, Shari ne miki munafuka, idan ba shi kuke ba, uban wa ke ciyar da ku tun da ni dai, na fi wata uku ban ga kun zo guna maula ba. Kuma a gari na ji zancen ana ta yayyadawa kuma ga shi na zo na gani da ido na wai ku ne da cin shinkafa da miya da nama yau. Anisa dai abincinta kawai take ci, amma ta goge hawayen da ke zubo mata ta ci. insha Allahu sai Allah ya yi mana shari'a da kura ranar gobe kiyama. Kamar ka kake faɗan haka babba, babba ya dinga bala'i yana yi ai, yana wa kanta wai zai mare ta. Ita dai kanta a sunkuye yake tana hawaye, haka ma a nisa da ta kasa daurewa ta fashe da kuka. Kamar daga sama suka ga an wullo torchlight ya kwale shi da ƙarfi a kai ya dafe wajen yana salati a gigice. Yusuf ne ya jefe shi yana wuci ya ce zan fasa maka kai na cire maka hakori don ka sake yi wa Amina da ka sake sa musu kuka ya karasa bakin ƙofar da gudu ya rufe masa ƙofa. Ami ta miƙe da sauri ta fusgo Yusuf. ta yi masa rankwashi cikin faɗa take cewa kana da hankali kuwa za ka cefi babanka yusuf ya ce eh kuma idan na girma dukan tsiyama zan mishi wannan ba babana ba ne anisa ta yi saurin kamo shi kar ammi ta doke shi tun da gaskiya ya faɗa babban ya buɗe ƙofar hannunsa har lokacin nagoshinsa. yana kallon yusuf ɗin ya ce ni za ka da ka idan ka girma ko yusuf ya ce eh idan har baka daina yi ma ammi ihu ba. Ya gida kai ya fice daga gidan ba tare da ya sake cewa komai ba. Hanisa ta rungume Yusuf ta ce yau yauwa ƙanina shi yasa nake son ka. Nan faɗa ya dawo kanta, amma ta dinga mata faɗa wai ba su da respect, da ubansu ne suke yi wa fitsara daga itar Yusuf ɗin. Anisa ta miƙe ta wanke hannunta ta ɗauro awwala ta zo ta yi sallar isha. sannan ta jayo ƙaninta suka kwanta. Washi gari yamma ta dinga fushi da ita da Yusuf ita dai ba ta san me take yi ba ma, kuma har ga Allah ta ji daɗin abin da Yusuf ya yi. Ta zauna gaban Ami ta maraice murya ta ce, Ɗan Allah ki haƙuri Ami, kin ga fajiya bayan kin yi bacci na yi ma Yusuf faɗa. Haka Nisa ta dinga ba Aminta haƙuri ta kira Yusuf ma ya ba ta haƙuri. sannan amita ta sauko. Ta shirya Yusuf ya wuce makaranta ita kuma ta kama hanyar gidan aikinta. Haka ma ami dan gidan da take ma aiki sun dawo. Rana gaba ɗaya ba ta gaida ba sai ta ji wani iri. Yau wanda tana isa breakfast ta fara haɗa musu ganin ƙarfe takwas ya kusa saboda firiti mai zuwa makaranta. don duk sauran sun gama ita ma a haya institution take. A lokacin 'yan gidan ba su tashi ba, tana cikin wanke-wanke ta ji mutum a bayanta ta juya da sauri. Yana sanya cikin baƙin suit ɗin shi da tai ya yi kyau sosai, da briefcase ɗin shi a hannu, ƙamshin turarensa ya gauraye ko'ina. Ta tsira masa ido tana kallon shi yau kwana biyu kenan ba ta gan shi ba. Ya sakar mata murmushi ya ce good morning ta kau da kai ta ce ina kwana. ya gada mata kai ya dawo gabanta ya tsaya ke kin karya ne ta juya ba ta sake tanka mishi ba ta ci gaba da abin da take yi ya juyo da ita ya ce me kika haɗa na break ta ce suna can dining ya ce to ɗebe min nawa ki kawo min nan ya faɗi yana nuna mata dining ɗin kicin ta ce to ai ban san yadda kake haɗa ti ɗinka ba ki haɗa yadda kike tunanin ya kamata amma kai ki cika min suga kawai guda biyu biyu ki saka ta ce mm, sannan ta fice daga kicin ta je ta hado masa na sati ɗin a kan tebul ko da ta dawo kicin ɗin yana zaune a kan dainin ya ce to haɗo min kofi filis ta haɗo mishi ta ajiye a gaban shi za ta wuce ya fusgo ta ya zauna kan kujera ya ce ni ba na break a gida ranar monday amma yau saboda ke zan yi don tare nake son mu ci Za ta yi magana ya sa mata dankali a baki ya ce kai ki ce min komai. Haka yi dare tilasta ta suka ci duk abin da ta kawo mishi tare. Tiɗin ma saboda ita ya haɗo domin baya sha, kofi kawai yake sha. Gaban ta ya dinga faɗuwa karajiya ta sauko sa haka, ta maraice fuska kamar za ta yi kuka ta ce, Wallahi na ƙoshi. na fa karya a gida. Ya miƙe yana kallonta ya kashe mata ido ya ce, ai dai kin ci, sai na dawo, ki yi min jinja drink ƙanwata. Ta gyada masa kai kawai ya kalli agogon hannunsa ya bi ta gadin ya tafi garage domin ya zaɓi motar da zai fita da ita. Tana gama gyara inda suka yi birek ɗin ajiya ta sauko tare da Firiti da ke cewa momi yayana ya wuce ne. Wai fa da rufin ɗina nake so ya yi tun da direba baya nan. Hajiyar ta ce ni ma wallahi ko sallama bai yi min ba bebi. Ki karya sai na sa sumi ta ajiye ki tun da har yanzu tsoron direbin kike yi. Anisa ta rusuna ta gaida su sannan ta hau sama ta gyara musu ɗakunansu ta wanke bathroom ɗin. Tana gamawa ne suka tila mata kayan wanki ta wanke ba ita ta gama wankin nan ba sai kusan ƙarfe biyu na rana. Babu kowa gidan duk sun fita, ta shiga kicin a gajiye don ta girka musu abinci. Ƙarfe uku saura ta gama girkin ta jera musu a kan tebul. Ta nuna tuna Haidar ya ce ta yi masa jinja drink. Ta koma kicin da sauri ta shiga haɗa masa drink ɗin. Tana gama haɗa drink ɗin ne ta zuba cikin jug saka cikin firij. sannan ta juya za ta bar kicin ɗin ta ta gan shi jinkine jikin kofa yana kallonta. Ya yi murmushi ya ce sannu da aiki ƙanwata ta gyaɗa masa kai, ta gaishe shi ta fice daga kicin ɗin. Shi ma ya fito ya haye sama ganin Mina a falon tsaye tana ma nisa magana cikin kadara. Ke me yasa za ki haɗa min wanki da fararen kayana? Anisa ta ce ai su na fara wankewa ban haɗa su da komai ba. Mina ta kai mata mari ta ce ƙarya kike munafuka ki tabbatar kin sake wanke min su kafin ki bar gidan nan yau. Tana kai wannan ne ta haye sama tana zage-zage. Anisa ta bi ta da kallo hawaye na bin kuncinta. Ganin Haidar na sakowa ya sa ta juya da sauri za ta bar wajen ya kira ta. Ta tsaya har ya ƙaraso kusa da ita ya ce, Me kika yi mata ta shiru ba ta ce masa komai ba. Ya kwala ma Mina kira ta sako tana kallon shi ta ce gani. Ya daira yana kallon ta ya ce, Me na ce ki yi min jiya kafin na dawo. Ta yatsu ne fuska ta ce oho na manta. Ya kai mata tagwayen maruka guda biyu. Mina ta dafe kuncinta tana kallon shi da mamaki. Yaya ka mare ni ya fusgo ta ya watsa mata wani marin ya ce, Na mare ki, next time idan na sa ki abu na san ba za ki manta ba. Ya cillar da ita cikin tsawa ya ce ta ɓace mai daga wajen. Ta miƙe tsaye ta fasa ihu ta haye sama da gudu tana kuka. Tana kiran mominta. Haidar ya juya yana kallon Anisa da ke tsaye a wajen har lokacin ya kashe mata ido ya ce, Ya dai ƙanwata kin ga na rama miki ko? Ta juya da sauri ta bar wajen ta shige kicin ya bi bayanta. Yana shiga kicin ɗin ya ce ƙanwata ki haɗa min lunch ɗina ki ajiye kan dining ɗin nan. Sai ki shiga bedroom ɗina za mu yi magana. Ranar nan ba mu gama magana ba momi ta dawo. Ta zaro ido ta ce a'a ni mun gama magana kuma hajiya ma ta kusan dawowa yanzu. Ya shiru yana kallon cikin idonta ta sunkuyar da kanta da sauri ya karaso gabanta ya tsaya. Ya ɗago kanta a hankali yana kallon fuskarta. Murya can ciki ya ce, Gaskiya ke kyakkyawa ce ta ajin farko. Ta kau da kanta da sauri ya juya ya bar kicin ɗin, ta shiga yin abin da ya sa ta. Sai da ya wanka sallah ya shiga cikin kenan ya sa kayansa ya sakko. Har lokacin Mina ta cika musu gida da kuka tana yi tana kiran mominta. Ya taɓa baki ya shige kicin ɗin bai gama ba ya san tana gadin. Ya ƙarasa cikin gadin ɗin ya jingina jikin ƙofa yana kallonta. Tana zaune ta tsira mai sararin samaniya ido jikinta ya bata ana kallonta. Ta juya da sauri suka haɗa ido ta kau da kanta ta ce, na zuba maka abincin. Ya yi murmushi ya ce, Oke, zo ki gani. Ta miƙe ta bi shi a baya har suka shiga kicin ɗin ya ce, Zo mu ci. Ta zaro ido tare da girgisa masa kai ta ci, A ni na cinawa. Ta juya za ta bar kicin ɗin ya yi saurin fusgota har tana neman faɗa kan shi ya ce, Ba ki isa ba idan ba za ki ci ba to kwashe abincinki. Kamar ko da yaushe Haidara kai takura mata yana bata abincin har da hawayenta. Har dai suka gama ci sannan ya miƙe ya bar kicin ɗin yana dariya. Ta bi shi da rara sannan ta miƙe ta shiga gyara tebul ɗin. Ta gama wanke kwanukan kenan Hajiya da Sumi suka shigo gidan. Hajiya ta ruɗe jin kukan Mina tun daga waje ta shigo falon da sauri tana cewa, Me ya faru Mina ta? Mina na jin muryar uwarta ta sauko da gudu ta zube ƙasa tana ci gaba da rusa kukanta. Hajiya ta rikice ta shiga tambayar ta menene cikin kuka ta ce da ne ya dinga maranta kuma bata san me ta yi mishi ba. Hajiyar ta gintsa fuska tana kallon sama ta ce baki yi masa komai ba ya dinga marinki ta ce Hajiya ta shiga kwala masa kira a fusace ya sauko yana kallon ta ya ce sane da dawowa bata samu ta amsa mishi ba cikin faɗa ta ce na taimaka za ka mare ta ni fa wallahi ba zan ɗauki wannan ba so kake ka illata mata fuska ko me wannan ai mugunta ce ya ce ai baki ni gaskiya idan takura wa 'ya'yana za ka yi ka tattara ka koma gidanka kawai ka dinga zuwa kana kawo mana ziyara ya sa ƙafa ya yi bal da mina da har lokacin ke zube a ƙasan tayas ya ce, Don ubanki na mare ki ɗin, ke ce da ba zan mare ki ba o oh, ashe babu daɗi. Ya juya a fusace yana kallon mahaifiyar tasa ya ce, Duk kin bi kin lalata yara ba su da aiki sai na lalaci da iskanci. Wannan wani irin abu ne, ita 'yar gidan uban wace ce da ban isa na sa ta aiki ta yi ba. kuma amma ita ta iya sa wani ya yi. Ni ba ma sai kin ce na koma gidana ba zan koma, don ba zan iya ci gaba da zama a gidan nan ina kallon taɓarar da yaran nan ke yi ba. Tunda na dawo ban ga shegen da ya ɗauki buta ko sau ɗaya da sunan zai yi sallah ba. Idan ba sa gaban TV to suna gidan fati. Tunda ya fara magana jiya ta yi sai ta maraice fuska tana kallon shi. Can ganin ba shiru zai yi ba sai ta daɗa tona sai tona ‘ya'yanta asiri da yake yi. Ta ce, ka yi haƙuri Ali ban san laifi taimaka ba, ke kuma Mina me ya kai ki ki yi wa ‘ya'yanki fitsara, me yasa ba ki jin magana? Mina ta zumburo baki ta ki cewa komai ya yi tsaki ya haye sama ya bar su a wajen. To uwa a nan za mu dakata sai kuma gobe. Insha Allah za ku ji mu ɗauki da ci gaban wannan labarin mai suna Anisa, wanda marubuciya Kalisa Daidar ta rubuta. Hajiya Maimunatu First Lady da kuma family ɗinta ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Da fatan Allah ya saka musu da mafificin alkhairi, amin summa amin. Ni ne naku kamar kullum Abba Apex nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake ce muku bisalam mu kwana lafiya.